<clears throat> jama'a assalamu alaikum a yau ranar sha a yau ranar 23 ga watan 1 2024 civilian gtf wacce take jihar kaduna wacce take hunto local gama wacce take karkashin komanda alhaji ahmad sarki aka kawo wannan yariya zuwa ofis din civilian gtf kamar wannan yarinyar an ganta ne kan wata hanya ta halaka kanta ta taso daga cikin garin ɗan musa ba ta san inda za ta ba ko ta rayu ko ta mutu ko ma yadda zai faru da ita ya faru saboda wani abu guda ɗaya da ke damunta wannan yarinyar iyayenta ne za su yi mata aure da wani ɓarawo wanda yake ɓarawon gawurtacce ne kowa ya san shi a yankin ya ga wannan yarinyar ya ce yana santa idan iyayenta ba su ba da ita ba zai ɗauki mataki a kan ƙauyen gaba ɗaya iyayen suka ɗauki alkawarin ba shi ita cikin gaggawa cewa ranar asabar ɗinnan mai zuwa za su ɗaura mai aure da ita ba tare da tana so ba har ma ya biya sadaki ya kawo kaya iyayen sun karɓa ba tare da tana so ba ita kuma wannan yarinya ta ce ba za ta haɗa jini da ɓarawo ba babu dalilin da mutumin nan an san ɓarawo ne zai za a aura mai ita aka ce ta je ta same shi ta gaya mai ba ta son ta saboda ana tunanin idan ta gaya mai zai kashe ta ita kuma yarinya nan ba ta yi kasa a gwiwa ba ta taɓa gaya mishi cewa ba ta son sa ya ɗauki mabugi ya buge ta kamar yadda take faɗi har yanzu da ciwon a kafaɗarta. Bayan ya buge ta, bayan ɓarawon ya buge ta, iyayen suka ce su dai ba su yadda ba sai sun ba shi tunda da ya riga ya zo ya ce yana so. To inna abin ya ban mamaki, ɗiyar ba su ce ta cikin ba diyar ɗan uwa ce mahaifinta Allah ya mai rasuwa mariniya ce. yarinyar ta ce ita kuma da ta auri wannan ɓarawo ƙwandar ta fito duk halin da za ta tsinci kanta ta tsinci kanta ko da kashe kanta ne ta kashe kanta ta zo a tashar mota tana so ta hau mota ma ba ta da kuɗi ko ba ta san inda za ta bayan da a yi gaggawa ɗauko ta zuwa gurin civilian gta aka ce ba a gane ba wannan yarinya ba muka yi mata magana kamar haka ta ma ba mu bayanai kamar haka za mu yi magana da wannan yarinyar domin ta gaya ma duniya halin da ta tsinci kanta da halin da take ciki ke me sunanki sunana amina dan daga mu ki me sunanki amina aminawa amina suleiman amina suleiman a wanne gari kike a dan musa amma ba cikin ɗan Musa nake ba zaune ƙanwa babana ke cikin ɗan Musa ni ina ƙauye ne na Marke. kina zaune a ƙauyen marke eh, da kike zaune a ƙauyen marke me ya faru da ke har kika baro gidanku gaskiya ni wani abu ne wanda ake so a yi man wanda ni kuma gaskiya ba ni shi saboda abin ya danganci yin ƙarhi ne saboda ni gida ne ake so za a aura man bahillacin kuma bahillacin nan ɓarawo ne kowa ya san shi duk wajen ba inda ba a san shi ba shi ya sanya ni kuma na ce ba na san shi aka ce to in je in gaya mashi ban san shi shi ya sanya ni kuma na gani a can dama baya saboda ya nuna yana sona na ce ban san shi ya buge ni har ya ji man rauni a kafaɗa saboda yanzu suna haka ma hannuna baya ɗaukar kaya masu nauyi aka ce mani to in je in gaya mai da da na ni kuma na ga ba zan iya zuwa in gaya mashi ba shi ya sanya kawai na yanke hukuncin gwanda in taho saboda yanzu duniya duk da dai ba kowa aka kasance aka zama ɗaya ba in na samu wanda zai taimaka min ya taimaka min idan kuma ban samu ba shi kenan haka Allah ke son gani ganina. Ah, ya sunan shi ɓarawa? Sunan shi babai. Babai, a wanne ƙauye yake, a wani daji yake? A nan ƙauyen unguwar mazari. A nan ƙauyen unguwar mazari. Kusa da garin naku ne? Eh. To ke ina babanki? Ni babana gaskiya ya rasu. Allah ya mai rasuwa. ‘Yan uwan babanki ne suke zo su yi miki haka. To yanzu ke me da ke ƙauyen kike so a yi ko kuma me kike so a yi? A'a ni gaskiya idan da yadda za a kawai ni a banda nan in ci gaba da rayuwa ta gaskiya amma ni ba zan iya auren ɓarawo ba gaskiya saboda ba zai iya ci da ni ta hanyar halal ba gaskiya ni ba ni son ɓarawo. To, wannan yarinya mai suna Amina ta ce ita gaskiya ba za ta iya auren mijin da yake ɓarawo ba. Jama'a, ku duba wannan magana manyan jihar Katsina.